na'am alamu ma huwa ka alamu Allah ya san ma kana abin da ya kasance abin da ya riga ya wuce zamanin da wuce kenan alamu ma marabbihi hidduhuru wa huwa bima ti bihi habirun na'am na'am na'am na'am na'am mumkinun sayujadu mumkinun haliyun ba to hmm. mumkinun ma'adumun kenan mumkinun shi na tambaya akan karatun da muka yi mumkinun ma'adumun mumkinun haliyun mumkinu sayujadu mumkinu ma la zalu ala adami ya alamu ma kana wa ma huwa ka'in wa ma sayakunu ko kaga wannan ma'adumun kenan mumkinu ma'adumun mumkinu haliyun ma <coughs> ma huwa ka'inun wa ma sayakunu ko mumkinu sayujadu mukinu man la yazalu ala adamihi ilmun lahi ta'allaka bihi ya ta'alluki da shi akan rashin samashe shi na ana magana akan kana kana kana almukawwanu shi ko ba mukawwanun na ba na'am akwai bayani akwai bayani akan babu sa'atul latifi yawm jumu'ati wanda ya kasance kila babu bukata na akan tashi ko da yake dai an riga an ƙididdigi sa'o'in kusan hassa a arba'in da uku ko kuma arba'in wanda ya kasance ya kamata ɗalibai su sa ƙoƙarin su su diba bayan tsaye yi <coughs> da ya kasance ibn hajjin al'azƙalani radiyallahu anhu ya riga gaba ɗai duk ƙaunukan malumma da hadisai wanda kasance sun inganta har ma waɗanda su inganta ba ya kawo su akan watan as-sa'atul lati fi yawmil jumu'ati sa'a wadda a cikin ranar jumu'a to da yake malumma sun fara daga keto al-hijr bayanin da zamu yi nan ga akwai wasu malumma masu hikima daga cikin magabata cikin tabi'ai ko cikin sahabbai waɗanda sun ka tsatsare sa'o'in ga sai suka fara ibada suka fara addu'a da bayan keto al ranar juma'a ta dai sai ka fara addu'a da bayan keto al har zuwa sallar subahin in kai sallar subahin sai ka tsaya nan gobe in ka taho cikin sallar ka ta subahin in ka zo cikin sajada ka sai ka yi ta ka, ha ƙare sallar subahin juma'a mai zuwa kenan in wannan juma'a ta ƙare ka kana da juma'a biyu in wata juma'a ta sake zagayowa sai ka fara da bayan mai sallah da bayan mai sallah sai ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a ila dulu ishamsu zuwa hito rana in wata jima'a ta sake zagayowa sai ka fara da tulu'i shamsi ila duha har zuwa ga sallar duha in wata jima'a ta sake zagayowa sai ka ɗauka da luha ila nisfin nahari har zuwa rabin rana in ka ɗauka in wata jima'a ta sake zagayowa sai ka ɗauka da nisfin nahari shi kuma watan a ah, ila ila ihtiyari ila waqti salati zuhri al ihtiyari in ka ɗauka da wakatu salati zuhuri alai yari in wata jama'a ta sake zagayowa sai ka ɗauka da ahirul muhtari ila wakati salati al-asri in ka ɗauka da wakati salati al-asri kana addu'a kana addu'a kana addu'a sai ka fara da wakati salati al-asri a mun yi abin nan sai an koma baya kaɗan in ka da ila duha da duha in ka ɗauko to ba ka tsayawa sai ila nisfin hari in ka zo ga nisfin hari juma'a za kana to in ka zo juma'a ka kama kenan har lokacin zuwa har zuwa liman har zuwa liman juma'a idan liman ya shigo kana nan idan liman ya shigo ka hin shi fara hudu sai ka dakata nan akan kaulin wasu ka ta akan cewa watan da shigowa ta zuwa hamin bari ne kaga da shigowa zuwa hamin bari kana nan kana addu'a ka faro da bayan nisfin nahari ka shigo masallaci da na nahari ka zo masallaci ka zauna ka kama kana na kana addu'a har zuwa shigowar liman to wa sun kace kuma lokacinta da lokacin da liman ya hawo minbari har zuwa sabkowa tai shi a lokacin